Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih ina so waye mai so ana ko sai zama wa fa'iluhu damirun mustatir da kadiruhu ana to me nake so an uhsina sibah in kyauta ta iyo abin da nake so din ya zama kenan abin da ake so ya zama makolin tunda shi mai so din ni ne mai so ni ne fa'il abinda nake so shine an usina sibaha to wannan abinda nake so din shine matsayin mafulun bi to an harfun nasbi wal masdari wal istiqbal usina fi'l mudari mansubun bi an wa alamat nasbihi al fata al zahira al akhir in cewa wai zai cewa ana wa fa'iluhu damirun mutashakkadiru kuma ana to me za a cewa asibaha makolin bihi mansubun bil fata zahira ala akhiri yanzu za mu ce sai mu ce za mu ce wal jumla al fi'liya la sai me wal mazdar al muawwal wato mazdar abin yi wa tawili kenan wannan an uku suna sibaha ba yana matsayin jumla bane yana matsayin ne mazdar matsayin suna ne mufrad kun gane sai mu ce wal mazdar al muawwal min an wal fi'l fi mahalli nasbin مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به تقديره أريد إحسان السباحة نعم أرجو أن يعتدل الجو أرجو إنا فاتن ينهي يديديتا إنا فاتن ينهي يديديتا أرجو فعل مضارع مرفوع بضمة المقدرة على الواوي منع من ظهورها الثقل إنا فاتن وين فاتن أنا wa fa'iluhu damirun mustatir kadiruhu ana an harfun harfu nasbin wal mazari wal istiqbal ya tadila fi'l mudari mansubun bi an wa alamat nasbihi al fata zahira ala akhiri lalle dita al jaw shine fa'il la ya tadila fa'il marfun bi damma al zahira ala akhiri wal mazdar al muawwal min an hmm. an yana faranta mu ka ziyarce mu me yake fara samun rai ka ziyarce mu ko to ka ziyarce mu ya zan me eh shi ne makulun bi yana faranta mu rai me ke faranta mu rai ka ziyarce mu wa ake faranta mu rai ni ne mi ni ne makulun bi an ta zura na shi shi abun da ma ka so gane fa'il yana faranta mu rai waye ko me yi? to amsa shi ne fa'il yana faranta mu rai menene ka ziyarci mu shine fa'il wa za a ziyarta mu mu ne mafulun bi ko ni kun gane baka yasurru fi'l mudari marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih wa nunu nunu al-aya wal ya damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul bi muqaddam an harf harf nasb wal wal mazari wal istiqbal tazura fi'l mudari masrun bi an walaman nan biyi alfata a zuwa gira la'akari wa fa'iluhu da mai musamman daliluhu an ta ka zai cewa mu mun zambi maƙulun biyi wa naɗin nan da mirin mutasir mabni ala sukun fi mahal nasibi maƙulun biyi wal mazar mu'awal min an wal fi'il fi mahal rafin fa'il eh lan aka to lan aka ce ba zan taɓa yin ƙarya ba lan harfu nafiyin wa nasabin wa istiqbal menene ma'anar istiqbal har kashin kiyama in an ce nan gaba har kashin kiyama kenan lan ziba? Hmm? in ka ce har tashin kiyama ya zama lan ainihin eh akwai lan abadiya shi ne na wannan bawan allah zama shari'a na ke shi lan zamakshariya shi shari shugaban mutazila shi ne ya kokari ya tabbatar da wannan landan yana so ya gina shi ya sa shi a cikin littafin nahawu malaman nahawu suka gano makircin shi cewa landan nan in ya zo har abada ne ya tashi kiyama saboda yana so ya kore ganin Allah gobe kiyama shi da hikimansa, an gano wannan ya sa lanta zamanto abadiya har abada har tashin kiyama to dai so ya tabbatar da ayan nan lan tarani walakin ninzur ila aljabal fa idin taqarra makanahu fa sawfa tarani eh wala ma jaa musa li bikati na wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk anan musa ya ji dadin magana Allah sai so ya ka Allah Ya Allah ka dan nuna min ganka Allah ya ce lan tarani ba za ka taba gani na ba har abada in ji shi yace daga nan duniya Allah ya raba ka duniya ba walakin ninzur ila aljabal sai ka duba zuwa ga dutse idan ya tabbata inda yake za a gani yake to wannan ya nuna har abada ba a ganin Allah an gani shi ne malamai suka mai raddi babu wata lan har abada a tashin kiyama babu ita an gani wannan ko aka ce to in ka ce haka me za ka ce kan yahudawa da Allah ya ce walai ya tamannahu abadan bi maqaddamal aydihim ha yahudawa da aka ce musu ku yi burin mutuwa in har da gaske kuke Allah ya ce ba za su taɓa burin shi ba amma an sa walai ya tamannahu aka sa abadan koma ga lan ga abadan ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada kaga abin ya kara ƙarfi ko bi ma da ban aibi saboda abin da hannayen suka aikata wallahu alimun bi zalimin to amma kuma sai gashi nan tashin kiyama sai kabari suna wa na dau ya maliku li bi alaina rabbuka sun yi kira suna ya malik ya kai malik mala'ikan a wuta ubangijin kai kashe mu wuta ana su yi buru mutuwa ko ba ba yi to ina lannan wannan lan abadiya ɗin ta tashin kiyama to gashi nan da aka yi amfani da lan kuma aka san abadan na ka amma kuma duk da haka sai gashi sun yi buru mutuwa tashin kiyama ashe lan ɗin ba haka tashin kiyama ba ne an gane shi yasa shi mai alfiya wannan ya sunan shi ibn malik yake cewa wa man za'aman nafiya bilan mu'abada fa qawluhu dud wa siwahu fa'adud ya ce duk mutumin da ya yi da'awan lan har abada ne to faƙolin hurdut maganin shi tun kuɗin shi ƙarya yake yi kuma fa'adin su wabu ka karfafa ra'ayin da ba shi ba shi ne lan ba abadiya ba ne lan da yana kore yana kore istiqbal ne mustaqbal ko mustaqbal zai zama to karif ko ba'i an gane wannan ko saka lan harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbal akziba fi'l mudari mansubun bilan ba zan taɓa yin ƙarya ba zan taɓa yin ƙarya ba ana wa fa'iluhu da miru musamman ana lan ya fuza kafilan mai kasala bai taɓa samun nasara lan harfu nafiyin wa nasabi wasu ikibar ya fuza fi'il mudari masu bilan wai da samun nasara alkafilan fa'ilun marfu bi don ma a zahira al'akiri lan asibita alkista ban taɓa dukan magi lan harfu nafiyin wa nasabi wasu ikibar adriba fi'il mudari masu bilan wa fa'iluhu da musamman takadiruhu anta alƙisa mafulun biyu masubun bil fata az-zahira al asli kaga mutum yayi wasa ta hanyar nahawu ana iya shigar daga cikin bid'a A gani mutum bai san karatun nahawu sosai sai gamu da malamin da ya ƙware kan nahawu kuma dan bid'a ne cikin sauƙi zai tura ma ra'ayi ba ma sani ba na'am wanda yake harka na addini wa misali eh, lokacin da zalla zalla shi haka za a yi sai tura mutum cikin bata na'am الدمير المنفصل الدمير المنفصل دائما نعم الدمير المنفصل ما يمكن نطق به واحد شي دمير منفصل wanda yake a magana da shi shi kadai min an kalimatin ba tare da ya sadu da wata kalma daban ba kun gane Shi ne abin da yake yiwuwa a yi shi da shi shi kadai ba tare da ya sadu da wata kalma ba yana nan a ware shi kadai الدمائر المنفصلة خاصة للرفض wato da ma'irin mufassila wanda sun keɓanta da rufa su ne ki ana lil mutakallim wa nahnu lil masu magana su da yawa anta lil muqaddab anta na abokin magana anti muqaddaba anti kuma muqaddaba abokiyar magana mace na'am antuma lil muqaddibin antuma muqaddibaini aw muqaddibataini muqaddabaini aw muqaddabataini ne. abokan magana guda biyu ko maza ko mata kenan antum lil mukhatabin na'am mukhatibin ne ko mukhatabin wanda da shi mukhatib ne ko mukhatab in an ce mukhatib me shi mukhatib me magana kenan ko amma mukhatab wanda ake magana da shi to mukhatabin abokan magana da yawa huwa lil ghaib shi kuma huwa na ghaib wane ne ghaib wanda baya nan wanda za a mutu saka a cikin izdalayi na nahu an ce ga'i zai iya yi wa gashi a gaban mu. idan yanzu ga malam abdulmumin a gabana yanzu yawa idan ina magana da albani ko ina magana da malam abdullahi to dukansu gaba daya kaga malam albani ya zama shine muhadaf malam abdullahi muhadaf shi malam abdulmumin shine me shine ga'i kuwa kenan shi kuna ne shi kuwa ba sai lalle ko yana nan ko yana nan yana jin mu in ba da shi muke magana ba ya zama ga'i aha hiya lilga'iba ke kuma hiya lilga'iba mace kuma lilga'ibai ne awal ga'ibatai shi kuma na ga'ib ne maza su biyu maza ko mata kun kuma kum kuma na ga'ibin kunna lilga'ibat mata da yawa an tunna kuma na ainihin abokan magana mata su da yawa da ma mafasa ya kawo sufin da nasu da mayar mufassila wanda yake banta da nasaba shine iyaya lil mutakallim iyaya na abokin magana ne na mai magana kai wa iyaya farhabun kaga yana matsayin maqulul bihi ne duk inda iyaya zo maqulul bihi ne shi duk inda yazo an gane wa iyaya farhabun wato farhabuna iyaya ku ji tsoron wa ni kadai ai farhabuna ni ku ji tsoro na ku gane wannan ko mm. wa iyaya farhabun iyaka na abudu muna bautan wa iyaka ai na abuduka na abuduka wahadaka an gane aha iyana ne mutakallimi shi iyana na masu magana da yawa iyaka ne mukhatabi shi iyaka na mukhatab abokin magana iyaka na abu iyaki lil mukhataba abokiyar magana ke ke kadai shi yana takdir ne ke kadai iyakunna lil mukhadaba kuma iyakunna mata abokan magana su iyahu ma lilga'ibai ne a wilga'ibatai ne na ga'ib guda biyu ko maza ko mata shi kuma iyahu saboda wannan hudun na ga'ib ne iya ha mace ga'iba iya kuma lil mukhatabai ne a yi abokan magana biyu maza ko mata iyakun mukhatabi abokan magana su da yawa iyahum na ga'ibin ne wanda ba sa iyawunna lil ga'ibat hmm. na'am sami bismillahir rahmanir rahim babul makan hawa'an wurin yayi dadi dadin ne iska an gane ku wurin yayi dadi dadin ne dadin iska Saba, fi'il madi mabniyun ala almakan fa'il marfun bi wurin ya yi daɗi. to hawa an din nan tamyiz ne wa mayyizuhu mahzuf ana taqdiruhu dabal makan hawa in. wurin ya yi daɗi, daɗin ne iska dabal makan hawa in. to an share ni an sha ba mu mumayyiz din ko ana kiran mayar irin wannan malhus wato za a lura da shi amma baya rubuce sai in mutum ya duba na zai gane abin da ke nufi dabal makan diba hawa'i kuna ne wurin yayi dadi dadin ne dadin iska sai aka cire dadin sai aka bar iska kuna ne wanda da iska na nan da hawa zai zama mudafu ilayhi dabal makan diba hawa'i fadal qalb faida sururin zuciyar ya cika wani irin cika faida sururin irin cikan nan na farin ciki fada fi'il madi mabni ala al-fathi alqal fa'il marfu bi ma. wa mumayyizuhu mahzuf taqdiruhu a faida sururan tamyiz ya cika cikan bi farin ciki kaga akwai cika kala kala akwai cika na fushi cika na ainihin bakin ciki cika na farin ciki to cika shi na shi farin ciki an yi tamyiz an ware al'inahu min alazzi anwa'il fatihati da'ama inabi yana daga cikin mafi daɗin nau'in kayan marmari daɗin mai daɗin ɗanɗano inabi yana daga cikin mafi daɗi zai karke wanda mafi daɗin mafi daɗin kayan marmari daɗin mai daɗin ɗanɗano kun ga kenan al'inab min alanzi ilfaki fakiha lanzata ɗa'amin. lanzata ɗa'amin. to kaga zai zama za ku ilai da'amin din to amma an cire lanzata ɗin zai koma mai zai koma tamyiz din shi الإنب مبتدا مرفوع بدمة من حرف جر الذي اسمه مجرور بمن وهو مضاف أنواع مضاف إليه وهو مضاف الفاتحه مضاف إليه طعما آه، ومميزه محذوف غديره لذة طعما دين شيء التمييز الآهرة أكثر من الإسكندرية يا في يوا غير الإسكندرية يوا مي يوا مزو مزو كسرة سكاني القاهرة من آه، أكثر آه، القاهرة أكثر من الإسكندرية كثرة سكان ذاك تشيل كثرة زي ما سكانا القاهرة مبتلى مرفوع بضمة أكثر خبر مبتلى مرفوع بضمة من حرف الجر الإسكندرية اسم مجرور بمين ومميزه محذوف تقديره كثرة سكانا تمييز القواعد التمييز إيه. اسم yuzkaru li bayan al-murad shi tamyiz suna ne wanda ake ambato don bayanin manufa daga sunan da ya gabata an gani ana ambata shi don bayanin manufa ga sunan da ya gabata ya suluhu da an tura da biyi a shiya a kasira wanda ya dace a yi nufin abubuwa da yawa da shi da ba an kawo tamyiz ba za a iya nufin abubuwa da yawa da shi kun fahimta kamar nan misali zaka ce ishtaraitu ridlan na sai ridli guda kamar ce na sai mudu guda kaga in ya shiru nan wajen za a iya ɗauka mudu guda na abuwa da yawa mudu guda na shinkafa mudu guda na masara mudu guda na acca mudu guda na tamba mudu guda na gero mudu guda na dabino Daga ce na sayar ɗari guda na balhan dabino wani nau'i na dabino ku yanzu wani ko kaga na wajen balhan ya zama tamyiz wannan ridila shine mubayyar shine wanda ake so a fara da ridila an ce mudu wani irin mudu kaga tunda ana so a san irin mudu ya zama mubayyar shi ne yake bukatar bayani to shi kuma abin da ya bayyana shi ne shi ne tamyiz falahan kun ne? a ƙasa ya samu riba na irdabban eka misali mu ce eka eka guda eka na da yawa eka na ne na masara na gero na dawa na kaza ƙasa ya samu riba eka guda na ne na alkama kaga wannan kamhan shi yake zan abin ya rarrabe shi ha shi ne al-mumayyiz isman mumayyiz kala biyu ne malfuzun da mahfuzun akwai malfuz akwai wanda yake an furta shi kuma akwai wanda ana hararo shi ne ba a furta ba fal'awwal ma yulfaz fi jumlatin fal'awwal na farko wanne na farkon shine malfuz ko ma yulfaz biyu fil jumla shine wanda ake lafazi da shi a cikin jumla kaman sunayen wazan kaman wannan da aka sa a eh wannan ridlan wal kai ko da irin su irdabban wal والزراف والمساحة لأن مساحة مأوني كما يرسو زراعا da kuma na adad kamar ishiruna an gane ishiruna ya zama kamar shine mumayyar sannan ishiruna bakarata sai zama shine tamyiz wasani ma yufhamu min al-jumla min ghairi an yuzkar fiha na biyu shine abin da ake fahimta daga cikin jumla ba tare da an ambata ba a ciki ba tare da an ambata ba eh shine shine biya sunan shi wanda ake fahimta ba tare da an ambata ba shine malhus shine wanda ba na wazan ba ba na kail ba ba na misaha ba ba na adad ba eh na, kitabu tauhid bismillahir a cikin karatun akwai matsaloli al'ula na farko akwai fassara na gumaka mai ma'ana gumaka na alkabari wasu wato gunki na iya daukan mutumin kirki ya rasu a kuma ana bauta mai hmm. ana kiran shi wasan tunda annabi ya ce kada ku sanya kabari na ya zama to gunki wanda ake bauta ma kun ga manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne idan ya rasu aka koma ana bauta ma kabarin sa to kamar ana bauta wa gunki kenan wa iyaz billah kisa annabi ya hana yayi addu'a kada a sanya kabarin shi ya zama to gunki abin bauta an gane a je wajen ana neman tsari ana neman agaji ana neman ceto ana kaza ana kaza to duk wannan ya zama to an bai da shi gunki wanda ake bauta wa iyaz na biyu fassarar ibada mai ma'anar ibada a nan wajen an gane ku an yi bayani a kan latar oza an ce su mutanen kirki ne suna kwaba gari suna jikawa su kwaba su jika idan suka jika sai su ranga raba wa mahajjata suna yin aikin alkhairi a yayin da suka mutu sai mutane suka lizinci kabarinsu me suke yi a kabarin neman ceto ya lata ka cece mu neman agaji idan sun shiga cikin tsanani to suna neman agaji wajen wa idan sun shiga tsanani suna neman agaji wajen lata da uzza ko suna neman taimako wajensu suna rantsuwa da sunansu suna yanka dabba a yanka dabba a ba lata da uzza jini to duk irin wannan yana daga cikin abin da suke aikatawa a cikin kaburbura to wannan shine ma'anar ibada a nan wajen na'am wato manzo sallallahu alaihi wasallam bai nemi tsari ba sai abin da yake tsoron aukuwansa da ba dan yana jin tsoron abin zai auku ba zai nemi tsari ha tun da kaga annabi ya nemi tsari Allahumma la taj'al qabri Ishtar yubat ishtadda ghadaballah ala qaumin ko ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakazu qubur anbiya'ihim masajid an gani fushin Allah ya tsananta ga mutanen da suka riki kaburburan annabawansu ya zama to wajen sujada ka ganin wajen bai nemi tsari ba sai daga abin da yake tsoron aukuwansa ya san lalle akwai alamar cewa bayan rasuwansa za a iya fadawa cikin wannan shirka shi yasa ya sauri ya nemi tsari ya san da zari'a na'am arabiya na hudu wato gwamawan shi da yawan nan akwai abin da malamai ke kira dilalatul iktiran. dilalatul wato annabi ya gwama da wannan ittikaza uburul anbiya masajid wato rike kaburburan annabawa ya zama wajen sujada annabi ya gwama da wannan ko tunda ya ce Allahumma la taj'al qabri wasalan yu'badu sai ce kuma istadda hagara biyu istadda gadabullah ala qaumi ittakazu a anbiya'ihim masajid Kushin Allah ya tsananta ga mutanen da suka riki kaburburan annabawa ya zama wajen sujada sai ya gwama rike kaba rike ainihin kabari ya zama gunki abin bauta sai goma shida mutanen da suke rike kaburburan annabawa ya zama wajen sujada shi rike kaburburan annabawa ya zama wajen sujada ibada ne sun shirka idan suna sallah a kabarin annabawa sun kafirka ko sallah a kabarin waliyai kafirci ne ba kafirci ba ne amma menene wasila ne mai girma daga cikin wasila na kafirci idan ya zama to mutane suna kai ziyara kaburbura suna yin sallah to suna sallah ne saboda darajar wanda yake cikin kabarin to wanda yake cikin kabarin kuma a hankali a hankali nan gaba darajar zai rikide ya koma bauta shi sa annabi ya sadu zari'a an gano wannan idan ana yawan kai ziyara ana ganin mutunci daga mutunci sai ya rikide ya koma kuma bauta kun gane ko kaga da da ainihin rike ainihin kabari ya zama gunki da kuma yin sallah a makabartan annabawa da waliyai hukuncin su ba ɗaya bane ɗaya daga cikin kafirci ne ɗaya kuma wasila ne zuwa ga kafirci amma sai an gwama su a waje ɗaya an gani to malaman balaga sun ce gwama abu a waje ɗaya yana nuni akan cewa ɗayan ya kusan kamo ɗayan kuma yanda ita ga an gwama su to ɗayan zai iya janyowa zuwa ga ɗayan ɗayan ma yana da haɗari shi yasa aka gwama su kaman zina la yad'una ma Allah ilahan akhar kaga daya sannan wala yaqtuluna an-nafs allati harama Allah kaga an ba masu sannan wala yazunun kaga ka ba ba hukunci su daya ba da kiran wani Allah eh? da kuma kisan kai da zina ai ba hukunci daya bane kiran wani Allah kafirci ne sauran kaba'ira ne amma wa'annan suna daga cikin manya-manyan zalibai da za su iya zarewa mutum imani in yayi wasa ya fada cikin shirka din sai Allah ya gwama su domin suna da alaka kun gane wannan ko to wannan malamai sun yi magana kan shi to saboda haka tun kaga shine malam anan ya ce gwama wanda aka yi an gwama da wannan an me. ka ga kuburin anbiya anbiya'i masajid wato rike kaburburan annabawa ya zama wajen sujada sai aka gwama shi da wancan din dan a nuna ma cewa shi ma din fa yana da hadari wasila ne mai girma na shirka na'am alhamisa eh yusuf shiddati ghadab min Allah an batan tsananin fushi daga Allah cewa Allah yana fushi raddan alal asha'ira hmm. yan asha'ira sun kore siffa na fushi ga Allah cewa Allah ta'ala baya fushi to ga wannan hadisi ya nuna ishtar da gazbullah ala qaumin ittakazu qubur anbiya ibn masaji. Allah yana fushi fushi irin nashi wanda ba na halitta ba an gano wannan ko su yan asha'ira suna mayar da fushi zuwa ga ainihin azaba ishtadda azabullah ala qaumi haka suke fasara shi duk inda aka kawo maganar fushi wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi ghadiba Allahu alayhi ma'ana ghadiba Allahu alaihim ay azabahumullah inda al-asha'ira wa inda ahlus sunna Allah yayi fushi da su an gane ku na'am as-sadisa na shidda wa hiya min ahammiha yana daga cikin mafi muhimmancin ta sanin siffar bautar lata ya bautar lata yake wanda yana daga cikin mafi girman gumaka shi lata din sanin siffar bautar lata wanda yana daga cikin mafi girman gumaka ya siffar bautan yake asalin shi mutumin kirki ne yana taimakon al'umma sai wannan taimako ya tasiri cikin zuciyar mutane sai suka so shi so mai tsanani har sannan ya rikide ya koma mai bauta shi yasa baya kamata mutum ya ringa tsanantawa wajen al'amari in za ka so mutum ka so shi matsakaici an gane wannan ku? in za ka yi fushi da mutum ka yi fushi da shi matsananci an gane idfa bil lati ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun habib in ka tsananta wajen soyayya to tsananin soyayya zai rikide ya koma bauta in ka tsananta wajen kiyayya to shi ma yana da nashi hadarin musali saboda aka siffan bautar lata wato su mutane ɗabi'ansu idan aka samu wani mutum mutumin kirki sosai wanda yana taimakon al'umma yana kuma son talakawa kafin ka ankara sai ga mutane sun so shi so wanda in kai wasa zai iya rikidewa kuma bauta zan kawo misali yanzu kamar kasar Indiya, akwai wani mutum ana kiran shi mahatma gandhi mutumin nan ya shahara a wajen talakawa suna son shi sosai za ka shi ba indiya ne amma baƙin fata ne fata ne irin namu da shi lokacin da ya yi mulkin ingila a indiya wato kayan da yake sawa ma mayafi yake dan yafawa ta yadda kowane talaka ke yafawa abincin da zai ci tare da talakawa ke ci baya cin wani abinci daban na talakawa daban duk abin da ya ci to da talakawa ke ci ga tausayin al'umma ga taimakon su da abin da ya kama da wannan to wannan zai sa mutane bayan wannan bawan Allah ya mutu to kabarin shi ya zama to wajen bauta idan suna da wata bukata za su je kabarin su kira sunan shi ya biya musu bukata a irin nasu tunanin misali suna neman ceto wajen shi suna yanka su ba da jini don neman biyan bukata suna kaza suna kaza kun gane ko to sannan ka duba a Najeriya, ce misali shehu dan fodiyo Allah ya masa rahama da yawa daga cikin mutane suna son shi malami ne na addini to ya kai matakin da wasu saboda soyayyar da suke mai da gudunma wanda ya ba musulunci bauta mai suke yi kunari Sana a siyasance a najeriya shugaban da yake mulki yanzu talakawa suna son shi sosai irin soyayyar da da a ce allah ya taimake shi ya samu biyan bukata a cikin mulkin shi ya samu nasara sai an samu wani ya bauta mai kunari da a ce mulkin da yake yi irin abin da yake cikin zuciyar shi ya samu ya aiwatar da shi to wasu za su ɗauke shi da wani matsayi kuma nan gaba da ana mai bauta kuna da wani ko to kaga soyayya in ana so akwai mutumin da mutumin kirki ne ana son shi to wannan soyayya in yayi yawa yana rike da yawa sa duk wanda kake so duk kirkin shi ka so shi tsaka tsaki ka zaya tsakiya in kai wuce gona da iri to nan gaba zai ga wato ka rike shi ya zama khalil in ka rike shi ya zama khalil zai zama to so hana ganin laifi duk abin da ya aikata laifi ne ba sai ka kawo sai zama mai kyau ga shi iri-iri ya yi laifi kuma na ganin laifi ne amma kuma sai ka mai da laifi ne zaman to abu mai kyau ba laifi ba ne shi saboda kana son shi an fahimta wannan ko to wannan shine abin da ake so 'yan uwa su fahimta na'am na'am a kwanar da gaske in da mutum ya je wannan gubaran to lalle lalle sai ya da kuɗi kuma sai mutum ya hana za a nuna mai a nuna mai kawai kawo kuɗi a yi kaza ana samun kuɗi da shi sannan mutane suna wanda suke neman haihuwa suna zuwa wannan kabarin masu neman lafiya masu neman wadata masu neman su samu mukami a gwamnati suna zuwa wannan waje su sunkuya su rufe ido suna roƙo yadda ka san fiyar ma da yadda suke roƙon Allah haka suke yi kuma galiban mai ke kawo wannan tsananin soyayya da tsananin girmamawa in kana tsananin son mutum kana tsananin girmama shi ka zo kana kankan da kai gare shi sai ga mutum ya kuma yana bautan mutum an gani cewa a ba tsagiri ne mahatma gandhi an ne sosai gunki yake bautawa asabi'a <laughs> na bakwai ma'rifati annahu qabr rajulin salih wato sanin cewa shi lakaɗin nan ya zama to kabarin mutumin kirki asalin laka mutum ne an sa mai saboda wannan ainihin jika wato soya gari ya kwaba shi ya jika wa mutane su shaɗin nan sai aka sa mai lata ya littu kun gane wannan ko to saboda haka wato kabar daga bayan sai koma kabarin mutumin kirki ana zuwa ana neman ceto ana neman tsari ana yanka ana kaza ana kaza ana yin alwashi a wannan kabarin eh samina annahu ismu sahibul qabr shi lata ya koma sunan ma'abocin kabarin da kuma ambatan ma'anan kira din an kira mai saboda Yalitu, sawiq lil hujjaj ko na tara wato tsin wanda annabi yawa mata masu yawan ziyartar kaburbura annabi ya tsine wa mata masu yawan ziyarar kaburbura shin kenan baya halatta kenan ga mata su ziyarci kaburbura Hmm? yawan ziyara ne nan mubalaga ne ko to kuma kaga ashe in za su yi ziyara kaɗan ko su kiyaye dokokin Allah wajen ziyara, babu babu zuwa a yi sallah a wajen babu raki a zo a yi ta ihu ana ɗiban ƙasa ana zubawa ana kaza an mutu an lalace inda za a kiyaye dokokin Allah babu cutanyan maza da mata babu kaza babu kaza wato su ringa ziyara lokaci lokaci babu laifi a kan shi eh. al'ashira na goma la'annu man asrada dine mu wanda ya sanya fitilla a sanya wa ainihin kaburbura fitillu wato ya zama to dare kamar rana ne in ka zo da dare kaga an kunna fitilla yadda ka san rana to bai halatta an gano wani ko dine mu wanda ya sa fitilla sai dai hadisin da ya zo kan wannan matsala wannan ziyada din bai inganta ba shi ne hadisin da ke cewa manzon Allah ya tsine ma za'iratul qubur wal mutakhizina alaiha al masajid was suruj an tsine mu wanda suka riki masallatai was suruj wannan ziyada na suruj din bai inganta ba A gare amma kuma duk da bai inganta ba ijma'i ya gudana daga malamai cewa baya halatta a sanya fitilla a makabarta idan dare yayi a bar makabarta cikin duhun shi a sanya irin fitillin nan ya dinga haske kamar rana bai halatta ba wannan kaulan wahidan don buɗe kofa ne a yi ta ziyarar abubuwa ana zuwa ana yin abin da bai dace ba a wajen an gane ku Allahu a'ala hmm. yanzu misali ne zama an samu musamman a irin wannan zamanin wani suna zuwa wata tana hakuri wani abubuwa a cikin kabarin na'am irin wannan sai ya samu mai gadi sake nan ba to wani yana tambaya cewa to yanzu mun ce bai halatta a sanya fitullu kuma wannan shi ne aikin malamai magabata to yanzu irin abin da ke faruwa yanzu za ga mutane matsafa yan ƙungiyar asiri yan cultism suna zuwa makabarta suna cire wani gaba ko su tura a cire musu in makwayen ido ko a cire zakari ko a cire kunne ko a cire wani abu don biyan bukata na duniya to wai wannan ba za a iya sanya fitilla ba ya zama to ido na ganin ido dan sun zo za a iya ganin su to ai ko an sanya fitillar wani zai iya cewa ziyara ya kawo ya raka da shi ko ka sanya fitilan wani zai iya cewa ziyara ya kawo in ya lallaba ya gama da kallon shi ya aikata abin da ya aikata sannan kuma bayan wannan sanya fitila ɗin in dai ba babu masu gadi aikin banza ne in kuma akwai masu gadi ba shi ba sai an sanya fitilan ba masu gadi su ɗarike tocilan su a hannu in ya kama lalle su haska su haska amma su bar abin yadda yake tun zamanin magabata shi ya fi alkhairi gare su da alkhairi ne da magabatan mutum yi ai a wancan zamanin akwai abubuwa da yawa akwai barayin likabari da suke shiga su abubuwa suka kasa likabari wani da gaske a wancan lokuta shi yasa malaman fikiyo suka yi iskan baɗi cewa kabari ai hirzi ne da zarar an ga mutum ya tura hannu ya ciro wani abu za a yanke mai hannu ya cire wa gawa likabari a je a siyar akwai masu yin shi tuntuni to na'am to kaji ma ce tana mayin layin bata da shi akwai abubuwa da yawa da ake akwai mutanen da tuntuni dama suna zuwa su ma kowanne suke akwai wani masu zina da matattu wani zai je mace ta rasu kuma ya je zina da ita duk akwai zaka wannan abun ba wai abu abu ne wanda yake ba ko ko abin da ya kawo fitina ne tunda dai shari'a ta sanya ka'ida kawai a kiyaye wannan ka'idan shi ne zama lafiya na'am sai

annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul kaunaini alburda ko hmm, annabi muhammad shugaban shugaban ainihin duniya da lahira shugaban kasantattu guda biyu duniya da lahira hmm. wasaqalaini da kuma nauyi guda biyu sune mutum da aljan wal fariqaini da bangarori guda biyu min urabi wato na larabawa da kuma ajamawa nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarna fi qawli la minhu wala na'am nabiyuna annabinmu al'amiru mai umarni annahi mai hanawa mai cewa a yi kuma a bari fala ahadun babu wani mutum a barra wanda ya fi gaskiya fi ƙaurila wajen cewa la wala na'am ko cewa na'am minhu kamar annabi sallallahu babu wanda ya fi gaskiya wajen cewa eh ko a'a kamar shi kun gane wannan ko wajen cewa a'a ko eh idan annabi ya ce eh eh ne ya ce a'a a'a ne sallallahu alaihi wasallam هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مكتهم شيني مسوي الذي ترجى شفاعته وأن أكي قونا شيطانسا صلى الله عليه وسلم لكل هول مكتهم ga duk wani tsoro mai afkowa na tsorace-tsorace ga wani tsoro mai afkowa baktatan daga cikin tsorace-tsorace an gane ku to shine malamai suka yi gyara shin da a kira annabi habibullah da a kira shi khalil annabi abin da ya inganta cikin hadisi inni abrau ila Allah an yakuna li min ahadu minkum khalilan walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi lakafastu ababakar lakin na sahibakum khalilullah annabi ya nuna shi khalilullah ne shi mun gane wannan ko shi annabi ba habib bane khalil ne shi habib bai kai matsayin khalil ba an gane ko khalil wato habib ne wa ziyada saka gyaran da za a yi shine huwal khalilul ladzi turja shafa'atu kuma wazan din ne in aka cire habib aka sa khalil bai karye ba baiti huwal khalilul ladzi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwal al Shi ne khalil wanda ake fatan cetonsa ga duk wani tsoro mai afkowa daga cikin tsorace-tsorace. Kuna Amma mai littafi ya riga ya littafin shi sai dai in za a yi a samu ya kasa kamar yadda ne bayani ba za a canza mai abin da ya rubuta da shi mazhaban shi habib ya fi khalil shi yasa ya kira annabi da suna habib na'am muhammadu sayyidul kaunain annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban kasantattu guda biyu ne duniya da lahira da nauyi guda biyu sune mutane da aljan aljanna da kuma bangarori guda biyu na larabawa da ajamawa nabiyun al-amirun mu mai umarni ko mai hani fala ahadun babu wani a barra wanda ya fi gaskiya wanda ya gaskiya wajen cewa la A, wala na ko kuma eh kaman shi wal habib shi masoyi allazi tuja shafa'atu wanda ake kaunan cetonsa kulli muktadi ga duk wani tsoro mai afkowa na tsorace tsorace hmm. na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان من في الذنب للعبد يمهل ويستر فضلا باللدنه ويجزل ونسأله من جوده العفو الحشر أهوال وزلزال مذهل ترى المرأة سكرانا وما شرب الفرداء فسبحان من يمهل للعبد في الذنب tsarki ya tabbata ga wanda yake jinkirta wa bawa ga zunubi tsarki ya tabbata ga wanda yake jinkirta wa bawa ga zunubi wa yasu fadlan kuma yana tattartawa wato yana rufe asiri wa yujdilu yana rufe asiri kuma yana ba da gwagwaban lada yana kaurar lada duk wannan fadalan min falala ne daga gare shi ba don mun cancanta ba falala ne daga gare shi wa nas'aluhu al'afwa yukmil muna roƙon shi afwa yukmil wanda yake mai cika daga cikin kyautarsa wato a cikin tashin kiyama akwai tsorace tsorace wa zirzal kuma girgidi mulhiru mai shagaltarwa taral mar'a takrana za ga mutum yana maye wa ma sharibar fanda alhali bai sha giya ba fanda ai alhamr hmm. subhan man yumhilu lil abdi zam sarki ya tabbata ga wanda yake jinkirtawa bawa ga zanibi wa kuma yana sitirtawa wa yi yuzil kuma yana gwagwaba kyauta fadlan min wannan falala daga wajensa. muna roƙon shi afuwa wato mai cika daga cikin kyautarsa na'am fa fil hashr a cikin tashin kiyama akwai tsorace tsorace da girgide girgide masu shagaltarwa na'am sarar mar'a tasrana za ga mutum mai maye alhali bai shagiya ba mutum yana maye bai shagiya ba yau mace tarauna ha ta zahalu kullum murdi'atin amma alza'at wata za kullum za ta hamle. Wata su wa hamlin وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نعم dan karami bismillahir rahmanir rahim ala hasm al-ida wa qali hasm kadfa lil kama qarrubta min rabbi ma khafa nam dum ala irad dum ala ragam al-ida wa farq wal kashf bi awd al-id fi دورة الزمان فيها أدوم الإلتاف داف دم على حسم العدا كدوما Kuma ka yi farin ciki وبغرا كما كيف rabo لهذا الرغو أروفا ودياتشكا نعم ka samu abin da kake so a azami rabbi na kyaututtukan ubangiji na ma kafa bai ɓuya ba ma kafa ba su ɓuya ba misali yara da ke ka dawama kan ainihin bijirewa girman kai fi ma'ari cikin daukaka kannafa kannafal kibir hmm. ka dawama kan bijirewa girman kai fi ma'ari cikin daukaka wanda kannafal kibir hmm. wanda ya kore girman kai ne. dum ala rajulil ila ka dawama kan turmuzi hancin maki wartaj kai farin ciki bi audil idi da dawowan idi fi daulati a cikin daula garra mai haske wanda adwamul irdaf mafi dawamin tausasawa da ta yawo fiye a cikin ta hmm. dum ala hasira ila ka dawama akan yanke makiya wa farah li hazbi kai farin ciki ga rabo karwafa wanda ya cika ka samu abin da kake so min a tsayi rabbi na kyaututtukan ubangiji na bai kula ba dum ala irada ko kuma ka ce ka samu abin da kake so daga cikin kyaututtukan dumta lil kama kan rumta ka samu abin da kake so daga cikin kyaututtukan ubangiji wanda sun buya an gane abin da yake ya buya sai dai gobe kiyama za su bayyana an gane hmm. dum ala irada ka dawwama akan bijirewa girman kai fi ma'ana cikin ɗaukaka tsallafal kibra wanda sun kore girman kai ko ɗauka ya kore girman kai dum larar rajulun gida ka dawama kan turmuje hancin makiya ka yi farin ciki bi audin idi da dawowar idi a cikin daula mai haske wanda adawamar isa mafi dawamar tausawa ya yi tsawa fi iya a cikinta na'am eh, an kai minti goma sai mu tsaya nan za mu tashi hamziya da ibn durayt masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk